Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran ba adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar ta ita ce zango na farko a wannan rana ta lahadi da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da ya dala a cikin shirin na wannan lokaci sun kunshi labarun duniya da dumi su sai muryoyin masu sauraro to abin da zai biyo baya shine shirin nan na isra'ila a yau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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu ga labarin duniya da ɗume su. ga labaran duniyan da farko ga kanansu. kasar masar ta shiga tsakani don samar da tsagaita budewa juna wuta tsakanin yankin gaza da kuma harci kasar isra'ila an yi jana'izar iyad alhassani da ya yi shahada a harin harci kasar isra'ila a zirin gaza a jiya asabar tsohon firaministan ƙasar pakistan imran khan ya buƙaci magoya bayansa su koma kan tituna bayan ya isa birnin lahore yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙungiyar jihadul islami wacce ta shiga yaƙi da hamci ƙasar isra'ila a cikin kwanaki biyar da suka gabata a yankin zirin gaza ta ba da sanarwar tsakaita ta buɗewa juna wuta tsakaninta da hamci isra'ila daga karfe goma na yammacin jiya asabar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto majiyar kakakin kungiyar dawud shihab yana cewa sun amince da dakatar da buɗewa juna wuta daga karfe goma na yammacin jiya asabar sannan idan har sojojin haramtacce kasar isra'ila sun ci gaba da cilla makamai kan yin zirin gaza ko kuma kashe falastinawa to za su koma fagen fama kafin haka dai jiragen yakin yahudawan isra'ila sun kashe mutane kimani talatin sannan wasu 150 suka ji rauni a hare-haren da suka yi ta kaiwa a yankin zirin gaza an rusa gidaje fiye da 51 sannan wasu kimani dubu guda sun lalace yahudawan sayoniya dai kimani dubu goma sha biyu ne suka gudu suka bar gidajensu kusa da zirin gaza don tsoron makaman jihadul islami kuma dakarun sun cilla makamai masu linzami kimani dubu guda akan garuruwa da kuma biranen harciksa isra'ila a zirin gaza kuma an gudanar da jana'izar iyad alhassani wanda ya yi shahada bayan wani hari da jiragen yakin hamshikar isra'ila suka kaddamar kan yankin zirin gaza masu jana'izar sun yi tir da allah wade da kisan da isra'ila ta yi wa alhassani sun rera taken shan alwashin daukar fansan jininsa akan yahudawan sayoniya a yayin jana'izar da dan shahid alhassani ya jaddada cewa zai ci gaba da bin tafarkin mahaifinsa a gwagwarmaya da hamshe ƙasar isra'ila ya kuma jaddada cewa suna kan tafarkin mahaifinsu na gwagwarmaya na zaluncin da yahudan isra'ila suke wa al'ummar falastinuwa har sai sun cimma nasara ko kuma dai su sami shahada. tsohon firaministan kasar pakistan imran khan bayan kotu ta salame shi bisa beli ya sake kiran magoya bayansa su koma kan tituna su bayyana haƙƙinsu ya kuma ƙara da cewa ba a ba da yanci sai dai a kwace shi kafin haka dai kama imran khan wanda hukumomin kasar suka yi a farkon wannan makon ya jawo tashe-tashen hankula masu yawa tsakanin jami'an tsaro da kuma magoya bayansa a dufaɗin kasar khan dai yana bukatar a gudanar da zaɓe a cikin watan oktoba mai zuwa lokacin da yake fatan zai sake lashe zaɓe ya kuma koma kan kujerar firaministan ƙasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran bangaren da suke yakar juna a ƙasar sudan sun kulla wata yarjejeniya da nufin kare fararen hula a rikicin nasu sai dai ba a cima matsaya ta ƙarshe ba kan rikicin a tattaunawa da kasashen saudiya da amurka suka shiga tsakanin sojojin sudan da dakarun daukin gaggawa na rsf don haka za a ci gaba da tattaunawa da nufin kulle yarjejeniyar ta budewa juna wuta na kwanaki goma don sauwaka ayyukan jin kai da isar da su cikin aminci da kuma janye sojoji daga asibitoci hakanan za a ci gaba da tattaunawa don kawo ƙarshen tashe-tashen hankula na baya-bayan nan. faɗan da aka fara a watan jiya tsakanin babban hafsan sojojin ƙasar sudan janar abdul fatah al-burhan da tsohon mataimakinsa muhammad hamdan daglo wanda ke jagorantar rsf ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 750 rikicin da aka fara a ranar 15 ga watan abrilun da ya gabata ya sanya dubban ɗaruruwan mutane tserewa daga gidajensu inda adadin mutanen da suka gudu suka bar ƙasar sudan ya kai 700,000 inji majalisar ɗinkin duniya a jiya asabar ce al'ummar kasar mauritaniya ke kada ƙuri'ar zaben da ake kallo a matsayin gujin kamun ludayin shugaban muhammad ol abdulaziz a yayin da kasashen duniya ke ci gaba da kira da a gudanar da zaɓe mai inganci gidan radiyon faransa ya bayyana rahoton cewa a karon farko kenan da masu zaɓe ke kada kuri'a a zaɓen ƙananan hukumomi tun bayan da shugaban muhammad awul abdulaziz ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar a shekara ta 2019 sai dai a yayin da ake shirin gudanar da wannan zaɓen Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama irin su Amnesty International sun bayyana damuwarsu da yadda gwamnatin ƙasar ke matsawa 'yan adawa lamba inda ta yi ta kama jagororin 'yan adawa da kuma 'yan jaridu masu yaƙi da bauta mauritaniya ce dai ƙasa ta ƙarshe a duniya wacce ta haramta bauta a shekarar 1981 amma masana sun yi ittifaki kan cewa haramcin ɗaukar mutane a matsayin bayi na yika ne saboda yadda attajiran larabawa ke ci gaba da bautar da ƙabilun baƙaƙen fata a ƙasar ana sa ran samun sakamakon zaɓe na farko na zaɓen a cikin sa'o'i 48 bayan rufe rumfunan zaɓe an kuma shirya kan cewa za a gudanar da zagaye na biyu na zaɓen ne a ranar 27 ga watan mayu da muke ciki don neman rabin kujeru 176 na majalisar dokokin kasar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Tumadalla yanzu kuma ga shirin nan naku na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa voh barkan ku da sanin ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa voh daga nan tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da hasa zumunci to da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to bari in barku da malami na farko a cikin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon iraq na farko dai kakin fara magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wulin mamma da ya mai yau jama'a kun ba mu lokaci mu ɗebi albarkacin bakin mu na farko dai ina gaida hassan barka ina gaida muhammad dan bare bari ina gaida iliya hamidin ina gaida musa malam tanko ina gaida alhaji buhari ina gaida ambaka senegal ina gaida hadda mai kwamfuta ina gaida nasibi ibrahim ina gaida mai wanki da mai shayi mai shago mai shayi da mai shayi da mai shago da shayi Najeriya ina gaida tango kane na bai ba ina gaida maliki kane na bai ba ina gaida alhaji hamza a biya so ina gaida sala majiyar a biya so ba da ba haka nan kai kanka kai kanka kai kanka iliya hamidu mamance da kai ba duk wani bai na ambaci suna ne ba nazibi ibrahim ina gaishe ka ina gaida sanisi madattai kai duk wani bai na ambaci suna ne ba ina gaida kowa cikin wanga radio mai tara albarka kuna tare da isa abubakar tsohon ma albarka aulun mai yamai yamai aulun mai yamai jamboriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radio jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da loli dan wadan fada zikir da aguwa muna godiya da kuke ba mu dama muke kira muke fada albarkacin bakin mu karshen sati muna gaishe gaishe dalilin muna karshen sati zan gaida yan wada da abokan arziki ina gaida rawa mai aski wanda yake a mu. akwai muji jirgi wanda yake a tiran aguwa akwai mahara zukundi wanda yake a tiran aguwa akwai wala gurgesa a mu. akwai amma a a mu. akwai lolitati a mu. akwai babana abu da ake cewa zai wanda yake a Memuja akwai Jawar Fulani wanda yake a Memuja. Ina ga da duka daukacin masu bibiyar shirin rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da Lawli Dan Madan Fada Zikir Latin Hago a tashi lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na radio BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar na shigo shirin ne domin ina son ku isar min sakonnin gaishe gaishe na karshen mako sako zuwa ga 'yan uwa da aminan arziki da farko zan leka jihar da magaran akwai sanisi madatsai da magaran iso madatsai da magaran kabiru sula usman bakin kasuwan taransa da magaran huda muhammadu jakori husaini haruna da magaran fi baban nafisa idan na leƙa wato agades akwai alkasun baba liman ahar shitu tayar agades idan na je babban birnin Yame, akwai tsoho mai albarka muhammadu dan bari bari idan na je tarayyar najeriya akwai eh, kadoro diga ga dan filanin warje haɗabi mai kwamfuta ya haya nu azare da fatan dukkan su sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya da fatan kowannen su yayi sallah lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na murya jamhuriyar Musulun Tehran mai magana isu ne maɗattai da magaram mamba na masu kira da saurare na na Afirka baki da da farko yana gaida su mishi maɗattai akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garken dora akwai Kabir Sula Usman mai sayar kayan gini bakin tarasa da magaram akwai Lettoro mai essence akwai Lettoro mai restoran bakin ofital da magaram akwai Mujisoji mai da su akwai Usain Stark ga kwalliya da magaram ba zan manta da Baba Lefe Baba Siniya Baba Gambo ne ba akwai shugaban masu kira sauran afirka baki daya alkasim baba lima a haram agaris akwai alkasim agaris shi tutar agaris akwai lawan alhaji abba ali agaris akwai banzema agaris akwai ilyas firezi an zuci agaris akwai shugaba rabu mai aski nan da magaram akwai dozman moto akwai sule dan minista da magaram akwai umar ta kuka da mara akwai abokin abdurrahman abdul kibiya akwai hassan alhaji umar da magaram da duka mai sauraron gidan radio na tsayar na gode ku tashi lami magana isu ne wadda ta yi na maganar jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da saurayi na Afirka baki da. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu ta haramu wadda musulunci suna na shugaba Iliya Mikanti da sha'i garkin daura. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya ga shekaru kuke ba mu dama muna yi Allah saka da alkhairi da damar haka yana ga da isu madatte sanusi madatte akwai alhaji abu da yake a gadas akwai lawal wanda yake a wajen manta da baban dimaman bandi wanda yake nan bandi musamman ta da zane da alifi tikuwa wanda yake mita akwai aje salam mai gyaran motuna wanda yake na ramfa waje da magaran musamman ta da alaji gajiyar mai gyaran firego wanda yake na ramfa waje da magaran akwai musa mai shayi da wata wanda yake ramfa waje da nan da magaran musamman ta da eh, zagar mai matala shugaban zaɓa sankanin jihar da magaran musamman ta da yaya sulite wanda yake mata ne akwai yaya da nuna azare akwai alhaji sa Salisu mai kalanzar yan kaji akwai Haruna mai shayi wanda yake azare ba zan manta da Alhaji Mato Sale wanda yake Saudiya ba zan manta da Alhaji Dan Gambo ne a Tampa wanda yake Gomel da Wulja wanda yake Babura ba zan manta da Laitoro wanda yake da Magaran akwai Minista da mai adaidaita ne wanda yake da Magaran akwai Alfeti kuwa wanda yake akwai Alfeti mai magani wanda yake ga an kwalliya da magaran akwai Alhaji amina Mustapha ga an kwalliya da magaran da duk wanda yake sunan shi ya je cikin wannan gida ina ma kowa fatan alkhairi Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh Rado biyu a sanar jamhuriyar musulunci ina muku fatan alkhairi da fatan a ayi sallar juma'a lafiya. Da farko dai suna na Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasage jamhuriyar Nijar jihar Maradi. Eh na farko ina da shugaba Owan Tahiya Hassan Barka. Akwai shugaba ɗan nunu mai dankalin turawa da ke Najeriya. Akwai malam malam mai zanen hula da ke Gwalalo. Akwai Iliya mai kanti da shayu garkin daura Nijeriya. akwai tasu'u wanda yake unguwar tudu zandar akwai eh, alkasim wanda yake a damagaran alkasim wanda yake a agadas da farko ina gaida maji soja mai adaidaita wanda yake a zandar akwai lawali tudan agwa wanda yake da magaran ina gaida eh, abdullamamuni wanda yake a zamfara nigeria akwai buta wanda yake a agadas a wanda yake a arlet ina gaisar da shi da shi da iyalin gidansa ina gaida shi akwai anan maradi akwai abdulhadi wakili na gidan rado iran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rado iran mai magana hassan lajo omar ga unguwar sabon gari ta magaram shambure mai girma taimakin newa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radiyo ta afirka da yake muna karshen mako ne ina so ku bani dama zan miƙa sakonnin gaisuwa ga yan uwa da amana arziki da farko ina gaida mai gabatar da shirin malam hassan barka ina gaida alhaji yahya mai gyaran salula ina gaida isu mai gyaran salula ina gaida mutari mai gyaran salula ina gaida kirimo mai sai da waya ina gaida sanusi madattai isu madattai ina gaida kabiru sila usman ina gaida alkasun baba liman har ina gaida alkasun wanda yake birnin na agadis ina gaida dogman taxi moto ina gaida tsoho mai albarka ina gaida muhammadu dan bari bari ina gaida miji soja mai adiri ta sau ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio irin ta gode ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa daga dan uwanku mai sauraron ku yau da kullum Abdulaziz Malam Nafi wanda aka sani da Abdulaziz Prezi zan da yan uwa da amina arziki kamar haka ina gaida abokina na kai na sunushi na garin madatai Isuhu garin madatai Alkasim daga nan hal Agades tare da Sumayya Abubakar akwai Adahu mai kwamfuta akwai Suleiman dan gambo mai atamfa Gumal tarayyar najeriya alisalisu sani dj alisto jinjina ta musamman zuwa a gare shi akwai shugaba raba mai aski akwai dozman taksi moto akwai lawoli jamburu shugaba da na aminci radio liberty a nan birnin da magaram ba zan manta ba da yan uwa na wanda kake can garin ungo dan uwa akwai muhammad mamman gazali ina jinjina mai tare da ma'azu ina jinjina mai mudi alwali a nan fada mahauta a garin ungo dan uwa ina jinjina mushi tare da duka abokanninmu yan kulab da fada fada na jihar da magaram da kewaye ina gaida su ina kara jinjina musu a bisa jan namijin kokarin da suke malamanmu na fuska addinin musulunci ina jinjina musu ma a bisa jan namijin kokarin da suke daga ƙarshe naku na yau da kullum abdulaziz prezi daga birnin magaram a jamhuriyar niger a tashi lafiya biyu hausa to da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya yanzu sai a gyara zama domin aji shirin nan na isra'ila a yau Isra'ila a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fito ta shirin Isra'ila a yau. Shiri ne wanda zai da kawo muku bayanai akan abubuwan da suke faruwa a cikin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da tsarin da yake tafiyar da ita. To a yau za mu yi dubi ne akan yakin da haramtaccen kasar isra'ila ta shelanta akan inu na bayan nan wanda daga fara kai hare-haren da haramtaccen kasar isra'ila take yi a kan yankin gaza da kuma ƙungiyoyin gwagwarmaya kuma masu bin diddigin abubuwan da suke faruwa sun fara jin ana maganar wani makami mai suna david slings ko kuma gwafar annabi dauda salam kamar da yahuda suka bashi suna to me wannan makamin yake nufi wanda 'yan sahiraniya suke amfani da shi domin kakkaɓo makaman da falasinawa suke harba masu linzami wannan shine abin da za mu yi dubi a cikin wannan shirin a kansa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana kasa da mako ɗaya da ya gabata haramtacciyar kasar isra'ila ta shirinta yaƙi a kan al'ummar falasɗinu musamman ma dai mazauna zirin gaza ta hanyar kashe wasu kwamandojin ƙungiyar gwagwarmaya ta jihadul islami su uku da kuma ƙananan yara su bakwai kwamandojin na jihadul islami dai su ne jihar gane tarik izuddin da kuma khalil bahatini wannan harin da ya fara tun daga ranar laraba da ta gabata ya buɗe wani sabon shafi na wuce gona da iri akan al'ummar palestino kamar yadda 'yan sahiyoniya suka saba yi daga lokaci zuwa lokaci wato a duk lokacin da suka shaƙe iska ya su kai wa palestinawa hari a nasu gefen palestinawa sun shanye bugun farko da aka kai musu sannan kuma suka fara mayar da martani ta hanyar haɗin gwiwa duk da cewa farkon yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ce ta shilanta yakin ne akan ƙungiyar jihadar islami ita kaɗai sai dai dukkanin falasinawa kama daga ƙungiyar hamas da sauran ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da suka haɗa da ƙungiyar fataha sun haɗa ƙarfi wuri ɗaya suka kafa ɗakin bayar da umarni na soja inda a tare suke mai da martani akan haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda suka ba wa suna mai da martani na 'yantattu sa'arul harar ko kuma ɗaukar wa 'yantattu fansa tabbas ba za a iya gwada ƙarfin soja da makamai da ke tsakanin haramtaccen ƙasar isra'ila da kuma 'yan gwagwarmaya ba domin amurka da ƙasashen turai suna baiwa 'yan mamayar makaman da suka kera na ƙarshe suke kuma amfani da su akan fararen hula mata da ƙananan yara sai dai duk da hakan falasinawa musamman ƙungiyoyin kwakwarmaya suna mayar da martani da makaman da suke da su iya gwargwado kuma suna rikitawa 'yan mamayar lissafi makamai masu linzami da 'yan gwagwarmaya suke da su suna isa kowane lungu da kusurwa na haramtaccen kasar isra'ila hatta birnin tel aviv da 'yan sahauniya suke ɗauka a matsayin wata sanuwa mai tsarki bai tsira daga makamai masu linzami na 'yan gwagwarmaya ba a bisa dukkanin kirdado a baya a duk lokacin da 'yan sahauniya suka fara kai hari a kan 'yan gwagwarmaya suna amfani da wani makami da suke kira iron dome da kuma wasu makaman na daban kamar su wato hits da sauransu wanda suke a matsayin garkuwa da nufin kakkaɓo makamai masu linzami na falasdinawa sai dai tun ba a je ko'ina ba a wannan jikon makamin na iron dome ya tashi aiki domin aikinsa bai wuce kaso 24 ko ƙasa da haka ma ba cikin 100 ne da 'yan sahaniyar suka tsammata a cikin makamai masu linzami 800 ga misali da aka harba waɗanda ya kakaɓo ba su kai biyu ba don haka suka fito da wani makamin da suka kira double slings ko kuma gofar annabi dauda wannan gofar dai aikinta shine kakkaɓo makamai masu linzami da ake harbawa cikin falas ɗin da ke ƙarƙashin ma a bisa shiri da tsarin 'yan sahayoniyar wannan makamin ya fi na ayin dom wato tasiri sunan da suka bai wannan makamin na devil slings ko kuma gwafar annabi dauda alhislam nuni ne da makamin da annabi dauda ya amfani da shi wajen kashe jaluta wanda gwafa ce kamar yadda ya zo a tarihi wannan makamin dai an girke shi ne domin hana makaman na falasinawa da suke harba isa birnin tel aviv da kuma cin zango matsakaici da mai nisa sai dai wannan makamin na davis link shi ma tun ba je ko ina ba ya fara nuna gajiyawar davis link an kera shi ne da ta hanyar haɗin gwiwa a tsakanin haramtaccen kasar isra'ila da kuma amurka wato kamfanonin kera makamin na rufa'il na haramtaccen kasar isra'ila da kuma Rethon na kasar amurka sun rattaba hannu a shekara 2008 wajen samar da wannan mukamin cibiyar nazarin harkokin tsaro ta mislethrin ta bayyana cewa shi wannan makamin aikinsa shine kakkaɓo makamai masu cin matsakaicin zango da nisan kilomita 100 zuwa 200 wannan makamin yana mai gurbin iron dome da kuma wani makamin mai suna ur da 'yan sahiyar da suke amfani da su a baya da muka kaɓo makamai masu linzami amma kuma duk sun nuna gajiyawarsu wannan makaman yana da ɓangarori da suka hada da injin shi kanshi da ke sarrafa makaman da kuma shi kanshi makami mai linzami na harbawa samfurin alm hakanan kuma yana da na'urar hango nesa ta rada shi kanshi makaman mai linzamin da yake tashi daga kan na'urar harba shi yana aiki ne da makamashi da daskararre da yake ci gaba da aiki har ya isa inda zai ka kaɓo da tarwatsa abin da aka tura shi harbo makamin baya dauke da wani abu mai fashewa a jikinsa yana haɗewa ne da abin da ake so ya lalata ɗin ta hanyar cin karo da shi ita kuwa na'ura hango nesa tara da wacce take a jikin wata babban injin da ke ƙasa tana iya aiki ne a cikin kowane irin yanayi sanyi ko zafi kankara da ruwan sama kowane makami mai linzami daya na gwafar annabi dauda ana kera shi da dala amurka miliyan daya mafi karancin kirdado kenan wani manadarci dan kasar masar mai suna muhammad mansur ya faɗa wa tashar talabijin ɗin almadin cewa za a iya kallon yadda wannan makamin na double sling yake aiki ta hanyoyi biyu na farko shine yadda makayi masu linzami samfurin badar na uku da buraka na 85 na jihadul islami suke a matsayin babbar barazana ga birnin tel aviv da kewayensa yankunan da suka fi fuskantar barazana ko sun hada da holom rishon litision batiam da suke a kudancin tel aviv nan kuma gushdan da ke tsakiyarta makamin na ayin dom ya kasa kaɓo makaman da ina suke harbawa a cikin wannan yankunan tun a baya fuska ta biyu da za a iya kallon amfani da wannan makamin na double sling shine da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suke son gwada shi kanshi makamin yadda yake aiki a karon farko dai 'yan sayanar sun yi amfani da shi ne a shekara ta 2018 domin ka kaɓo makaman tushka na rasha da aka harbo daga ƙasar syria sai da tun kafin ma makaman su tsallake iyaka suka faɗi don haka ba a iya tantance hakikanin tasirin aikin gwafar annabi dauda ba to sai dai a wannan karama 'yan gwagwarmaya sun shigar da wani makamin mai birkitawa haramtaccen kasar isra'ila lissafi wannan makamin da yi shine badar na uku wanda yake ci nisan kilomita 45 a baya kungiyar ta yi amfani da makamin na badar a kan garin askalan sai dai a wannan karan ya sami shigaba fiye da na wancan lokacin hatsarinsa da 'yan sahayyar suke gani ne ya sa ministan tsaron haramtacciyar kasar isra'ila ya shata yankin da ya kai kilomita 80 daga tel aviv a matsayin wanda ya shiga yanayi na musamman da aka fa dokar ta ɓaci shi ma makami mai linzami samfurin bura wanda jihadar islami din ta yi amfani da shi wajen kai hari ya ci nisan kilomita 85 da kuma wani mai cin kilomita 100 duk sun sauka a kusa da kuma cikin birnin tel aviv nau'o'i biyar ne na makamai haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi amfani da su domin kare salon samaniya sun hada samfurorin mambanta na makamin hits da iron dome da dabisling hakanan kuma wani makamin mai suna garko haske ko light shield to ita dai gofar annabi suleiman ita ce ta ƙarshe kuma ta bayan nan a cikin jerin makaman da haramtaccen ƙasar isra'ila take amfani da su domin kare sararin samaniya daga makamai masu linzamin da 'yan gwagwarmaya sai da tun yanzu shi ma ya fara nuna rauninsa sannan kuma watakila a nan gaba bayan da yaƙi ya zo ƙarshe su kansu 'yan sahaniyar za su fito da bayanai akan gajiyawar wannan makamin na kakaɓo makamai masu da zami mu da sa'aya a nan da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna ga ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. yanzu kuma ga shirin nan na mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci inda da dalla a yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da goma sha tara. Idan dai ba a manta ba a makon da ya gabata an je tattauna ta gudana tsakanin Muhammad da abokin Saramin dangane da gwaraza ta fuskacin wasanni na motsa jiki a kasar Iran. waɗanda suka taka gagarumin rawa ta ɓangaren gasa da ake gudanarwa a matsayi na ƙasa da nahiya da ma duniya baki ɗaya daga ciki kuwa hadda waɗanda suka wakilci ƙasai a wasanni daban-daban da aka gudanar na duniya a yau ma za a ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da ɗaya daga cikin mashahuran 'yan wasa na ƙasar iran wato hadi sa'i wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suka samu lambar yabo a wasanni na ƙasa da ƙasa sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan ga kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. تلویزیون تلویزیون نگاه کن دوبه مسابقه گسه مسابقه ها جمع گسه آن نشان می دهد هکن نانونا قهرمان گرزو تکواندو واسن تکواندو رشته تکواندو بنگرن واسن تکواندو المپیک واسنن موز جکی نا المپیک پکن برنن بیجین آتن برنن آتن سیدنی برنن سیدنی مدال لمبر یبو طلا زیناری برونز تگولا او مدال گرفته است شی یا کربی لمبر یبو او گرفت شی یا کربا قبل کپین او شرکت کرده است شی یا حلرتا او شرکت داشت شی یا سم حلرتا سال شکره دو هزار و چهار دو بیو او قهرمان شد شی یا زما گرزو ایران قصر ایران آسیا نهیر آسیا جهان دنیا بزرگ بابا سه اکو نشان علامه نشان پهلوانی علامر گرزنتکا شایستگی دچوه زلزله گرگزر قسا شهر بم برنن بم او نشان داد شی یانونا او فروخت شی یاسر مردم متانی آسیب دیده واندا گه سامو رونی او کمک کرد شی یا چه جالب دقایتروا جوان متشی خوش اخلاق mai او مهربان Mehraban. Mai tausayi. madalla to an dai ji dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin a lokacin da suke kallon wasanni na taekwondo a talabijin ga dai tattaunawar a cikin harshen farisanci muhammad تلویزیون را نگاه کن مسابقه هادی سایی را نشان می دهد. هادی سایی؟ بله او در رشته تکواندو قهرمان است در المپیک پکن هم مدال طلا گرفته است او در المپیک های قبل هم شرکت کرده است بله او در المپیک آتن در سال 2004 قهرمان شد او قهرمان ایران، آسیا و جهان است پس او قهرمان بزرگی است بله او در سه المپیک شرکت کرده است هادی سایی در المپیک سیدنی هم شرکت داشت بله سایی در آن مسابقه مدال برونز گرفت آیا او هم نشان پهلوانی دارد؟ او شایستگیش را در زلزله شهر بم نشان داد سایی مدالهایش را فروخت و به مردم آسیب دیده کمک کرد چه جالب هادی سایی ورزشکاری جوان و خوش اخلاق و مهربان است تو مدلا بند اکا سراری ونن تتاناوه کمیره دا تا هنز کمسی اگر زما دومین جن تتوناور تاره دا ترجمه تا اچکن هرشن harshen موسیقی محمد تلویزیون را نگاه کن مسابقه هادی سایی را نشان می دهد محمد دوبا تلویزیون انا نونا گسر هادی سایی هادی سایی هادی سایی بله او در رشته تکواندو قهرمان است در المپیک پکن هم مدال طلا گرفته است. ای شی گورزونی ابنگران واسنن تیکاندو یا کربی لمبر بوتا زیناری ا واسنن موتسا المپیک نا برنن بیجین او در المپیک های قبل هم شرکت کرده است شی ya halarci wasannin motsa jiki kafin بله او در المپیک آتن در سال 2004 قهرمان شد او قهرمان ایران، آسیا و جهان است ای شیه هلرچی واسنن موسع جکی نه المپیک اشکالتا دوبوی ده هلو یا کمزم گرزو شی گرزن ایران نه در نهر آسیا در دنیا پس او قهرمان بزرگی است کنن شی بابان گرزونی. بله او در سه المپیک شرکت کرده است ای شی یه halarci و motsa jiki اولمپیک هر سو اکو. هادی سایی در المپیک سیدنی هم شرکت داشت؟ هادی سایی یا چی واسنن موز جکی نه المپیک نه برنن سیدنی؟ بله سایی در آن مسابقه مدال برونز گرفت ای شی یکر بی لمبر یبو تا تگولا آوان ننگسه. آیا او هم نشان پهلوانی دارد؟ شن شی ینا دوتا علامه تا گرزنتکه؟ او شایستگیش را در زلزله شهر بم نشان داد. سایی مدالهایش را فروخت و به مردم آسیب دیده کمک کرد. علامر گرزن تکسا چه؟ چی؟ الوکسین گرگزر کسا تا برنم sa’i dukkanin nambobin yabansa ya sayar da su, ya kuma taimaka ma mutane da suka samu raunuka. Cijolib a da ƙayatarwa Hadiya sa’i warzashkari jawon wa khushakhlaq wa mehraban ast. Hadi sa’i ɗan wasa ne matashi mai kyawawan ɗabi’u kuma mai tausayi. madalla an ji da wannan tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da fitaccen dan wasa na motsa jiki a bangaren taekwondo a iran wato hadi sa'i wanda ya samu lambobin yabo a wasannin motsa jiki daban-daban na duniya da kuma na nahiyar asiya da kuma wasanni da ake gudanarwa a cikin kasar ta iran idan allah mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa to amma kafin nan madadin dukkan wanda aka ji murinsu su kula salihu ke muku alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. sai a gina zama domin aji shirin afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma mu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu tabo batun kiran da wasu ƙwararru kan harkokin kare haƙƙin bil'adama ne suka yi kan neman haramta bauta a ƙasar Mali da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kwararru a fagen kare haƙƙin ɗan adam sun bayyana cewa wanzuwar al'adar bautar da mutane ta hanyar danganta wasu jama'a da cewa zuriyar bayi ne a ƙasar mali yana ci gaba da gudana tare da janyo mummunan matakan ke ta haƙƙin bil'adama da suka haɗa da azabtarwa da sace mutane da kuma yin fyaɗe rahotanni suna bayyana cewa kwararru kan harkar kare haƙƙin ɗan adam guda biyu sun koka ga mahukuntan ƙasar mali kan su ɗauki matakan hana danganta bauta ga ga wasu jama'a suna masu jaddada cewa kasar mali ce tilo a yankin sahel da ta kasance ba ta da wata takamaimiyar doka ta haramta batun bautar da mutane a yankin tumoya obokata ɗan kasar japan da aka nada a matsayin mai ba da rahoto na musamman kan nau'ikar bautar da mutane a zamanance da alion tin ƙwararren masani mai zaman kansa kan harkokin kare ɗan adam a kasar mali sun bayyana cewa babu wani abu da zai iya kare harkar bautar da da ɗan adam a fagen rayuwa shin ta hujjar wayewa ce ko ta al'ada ko kuma addini duk da cewa babu bayanai da suka tantance adadin mutanen da aka haifa a cikin ƙangin bauta a cewar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa a mali amma ƙwararrun biyu sun ƙara haske kan rahotannin wasu ƙungiyoyi cewa a kiyasin da aka yi akwai aƙalla mutane dubu ɗari takwas da matsalar bauta ta shafa kuma akwai wasu mutane dubu ɗari biyu da har yanzu suke rayuwa a ƙarƙashin kulawar wasu jama'a da suke ɗaukan kansu a matsayin iyayen gijinsu. kwararrun biyu kan kare haƙƙin ɗan adam sun bayyana cewa bautar da ake danganta ta da zuriya ta yaɗu a yankunan tsakiyar mali da arewacin ƙasar da suka haɗa da garuruwan tumbuktu da gawo da kuma kidel kamar yadda suka buga misali da yankin keyes da ke yammacin ƙasar mali inda aka ƙaddamar da wasu tsararrun hare-hare kan mutane da ake riya sun fito ne daga tsatsan bayi waɗanda hare-haren suka janyo hasarar rayuka da jikata da kuma raba wasu da muhallinsu kwararrun biyu masu zaman kansu sun jaddada cewa ci gaba da goyon bayan bauta a karni na 21 ya saba wa alkawuran da hukumomin mali suka dauka na mutunta ba da kariya da kuma aiki wajen ganin sun kare dukkanin haƙoƙin bil'adama kamar yadda masanan biyu a cikin bayanansu suka jaddada cewa mutanen da aka haifa a cikin bauta a mali ana tilasta musu yin aiki ba tare da biyan su lada ba kuma ana iya gadon su kuma ana tauye musu haƙoƙinsu na ɗan adamtaka sosai sannan kwararrun suka yi tsokaci kan wani binciken baya-bayan nan da cibiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa ta yi a ƙasar mali inda binciken ya nuna yadda ake cin zarafin ɗan adam da cin zarafinsa a ƙarƙashin da'awar bauta da dangin bayi bisa la'akari da asalin tsatsansu ire-iren waɗannan ayyukan cin zarafi sun haɗa da ayyukan cin zarafi wuce gona da iri da kuma azabtarwa da sauran ayyukan zalunci na musgunawa da suka yi hannun riga da ruhin ɗan adamtaka kuma ɗabi'a ce ta wulaƙanci da kaskanci tozartawa wulakanci tsoratarwa da yin garkuwa da mutane da kuma yin fyaɗe ga mata da wasu da suke riya su iyayen gijinsu ne a kullum rana har ila yau bincike ya gano shaidar da take tabbatar da hana waɗanda ake ɗauka a matsayin bayi yin amfani da ababen more rayuwa na yau da kullum da suka hada da famfunan ruwa da hana su tafiya asibitoci domin kula da lafiyarsu a bangare guda kuma masanan biyu sun yi maraba da hukuncin baya-bayan nan da aka yanke wa wasu mutane kan laifukan da suka shafi bautar da mutane tare da jaddada bukatar samar da dokoki keɓantattu na hukunta masu hannu a bautar da mutane inda hakan zai taimaka wajen kawo ƙarshen zaluncin masu bautar da jinsin ɗan adam lamarin da zai sauƙaƙa gurfanar da masu hannu a laifin bautar da mutane da kuma ƙara kare waɗanda masifar ta shafa hakanan kwararrun biyu sun bayyana cewa dole ne a ɗauki matakan hukunta waɗanda suke riya cewa su iyayen gidajen bayin ne akan munanan laifukansu na bautar da mutane da tilasta musu biyan kuɗaɗen fansa ga waɗanda suka bautar tare da dawo musu da haƙoƙinsu da mutuncinsu na ɗan adamtaka a fagen rayuwa haka zalika kwararrun sun yi kira ta hanyar jaddada muhimmancin aiwatar da shawarwarin da aka gabatar a yin zaman tattaunawa kan yanayin mu'amala a ƙasar mali a zaman ƙarshe na na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar a watan maris a matsayin wani ɓangare na nazarin ayyukan kare haƙƙin bil'adama na ƙasa a mali abin lura a nan shine cewa hukumar kare haƙƙin bil'adama da ke birnin janeba ce take naɗa ire-iren waɗanda suke aiki mata da rahotanni na musamman kuma suna aiki ne a matsayin masu zaman kansu da suke gudanar da bincike kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam tare da gabatar da rahotonsu ga hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya amma ba an ɗauke su a matsayin ma'aikata na musamman na majalisar ɗinkin duniya ba ne har ila yau wasu ƙwararru a harkar kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya sun yi tir tare da yin tofin alatsi ne kan hare-haren da ake kaiwa kan waɗanda ake gani a matsayin bayi a mali tare da jaddada yin kira da a hanzarta ɗaukan matakan haramta bautar da su ƙwararru kan kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya sun yi kira ga mahukuntan ƙasar mali da su kawo ƙarshen rashin hukunta waɗanda suka bayyana a matsayin masu ƙaddamar da hare-haren dabbanci kan ɗaruruwan mutane da har yanzu ake ke kallon su a matsayin bayi a kasar a cikin wata sanarwa da suka fitar kwararrun sun bayyana cewa a baɗi an kai wasu jerin hare-haren wuce gona da iri kan ɗaruruwan mutane da aka haifa a cikin bauta a kasar mali tare da kira ga mahukuntan kasar da ke macin afirka da ta hanzarta ɗaukar matakin haramta bautar da mutane a kasar masanan sun kara da cewa ci gaba da aiwatar da ire-iren waɗannan munanan ayyukan cin zarafi sun daɗe suna faruwa kuma wasu 'yan kasar ta mali ne suke aikata wannan laifi tare da fitowa fili karara suna ikirarin cewa duk tsatsan bayi to dole ne a ɗauke su a matsayin bayi sakamakon haka 'yan kasar mali suka kai wa mutanen da suke kira tsatsan bayi har haren wuce gona da iri musamman waɗanda suka ki amincewa da ci gaba da bautar da su bayan samun 'yancin kan ƙasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe anan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. za mu iya gabatar muku a wannan lokacin da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ko muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu